كل مستدد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan barci na saba sha biyar ga ramadan a wannan shekara ta dubu da dubu da arba'in da ko bayan zarar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama daga makar zuwa madina da ke daidai da sha shida ga watan hudu miladiyar da biyu da shirin da biyu a wannan majalisi na muna da sura alƙawari mai girma a ce idan ba man ta mun ta ƙarshen aya ta saba'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratu ala imran a yau insha Allah za mu ta shiga aya ta saba'in da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الرياء ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وعباده ثمنا قليلا lallai waɗannan da suke musanya alkawalin Allah da rantsuwoyinsu da kuɗaɗe yan kaɗan da za su kana lahu fil akhirah Allah ce wadannan babu rabo gare su a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati kuma ba zai yi bisu ba ta ranar ranar wala Allah ba kuma suna da wata irin azaba mai radadi Allah ta'ala a ce idan ba manta ba aya da kuka tsaya kanta ko kuma kusa da ƙarshe Allah ta'ala ya yi magana su ga alƙawari ke bala mana wa bi ahli wa taqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ta'ala sai ya zo yake magana akan wasu dabi'u da halaye na Yahudawa wanda ba a kansa abin da tsaya ba ya shafi duk wani wanda zai zo ya kwaikwayi halaye da dabi'u irin nasu Allah ta lallai waɗannan da suke mutanya alƙawullansu da suka yi shine alƙawarin da suka yi wa Allah da cewa za su ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan Allah ya aiko shi bisa sifofi da bayanin da Allah ta'ala ya masa a cikin littafin su to bayan manzon Allah ya zo sai su ki cika wannan alƙawarin sai su canza alƙawarin ta hanyar kama wani abin daban su iya tada abin da manzon Allah ya zo da shi tare da kuma rantsuwoyin da suke yi na ƙarya sukan yi su ne don su wani ba su kan warware wata alkawarin da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta hanyar manufar samun da kusa ta duniya ko wani abu na wadata ta duniyar za su samu Allah ta kuma irin wannan halayen ba su da rabo a lahira sannan idan an ji lahira Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba kuma ba zai kalle su kallo na rahama da yake yi wa bayan da masu imani ba kuma Allah ba zai zargi su daga zurfansu ba suna da wata irin azaba da rabi dalilin saukar wannan ayar kamar yadda malamai suke a hadisin da al'imam musulmi ya rikowa hadisin a cikin guda shi. cewa wannan ayar ta sauka hadisin hadisin abdullahi ibn zai auka yake cewa wani mutumi ya kasa haja sai a kasuwa yana nufin zai tsaye da shida da yanzu ya kasa haja sai sai da sai ya dinga rantsuwa da Allah cewa wallahi wannan hajar an saye ta kaza kuma abin da yake faɗi ba gaskiya bane ba a saye ta hakan ba yana rantsuwa ne don ya karfafa ma wasu su sayi hajar da kudin da yake so su sayi ta ya dinga da wasu daga cikin musulmi da suke so su sayi hajar saye ta da abin da ba gaskiya bane cewa an saye wannan hajar da wannan kudin dalilin wannan Allah sai saukar da wannan ayar sa idan ladina yastaduna bi ahdillahi wa imanihim ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى sai saukar da wannan ayar don gwada munin aikin da mutumin ya yi rantsuwa da Allah da ya akan ƙarya cewa an sai da hajar kaza ko an tsaya ta kaza alhaji ba a tsaya ta da abin da yake cewa an tsaya can ba shigo shigo ba ziki yake neman yi ba wani Allah da Allah sai saukar da ayar dan ya gwada masa munin wannan aikin nasa da abin da ya aikata awwal yau hadisi ya tabbata cikin musulmi wani hadisi na cikin musulmi imam Muhammad awwal yau hadisi ya tabbata a cikin musulmi na na imam Muhammad a hadisin Ubari ibn Umair bin Kindi yake cewa wani mutum ya kawo ƙarar wani mutum wani mutum da kabilar Kinda ya kawo ƙarar wani mutum da ake cewa Imrul Qais ibn Ali ya zo ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kara. wanda shi wannan imru ibn qais ibn abid imru qais ibn abid mutumin garin hadramaut ya zo ya kawo shi ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ƙara shi ne akan wata gona da suka samu sabani a kanta manzo Allah sai ce shi wannan mutumin na hadramaut cewa ya kawo shi da za su ce da cewa wannan gonar tashi ce sai yake wa Allah sallallahu alaihi wasallam baya da baya da shaidu da za su shaida masa sai ya hukunci cewa shi wanda mutumin in ibnu kai imru'u kai ibnu ali ya yi rantsuwa da Allah cewa wannan gona ta shi inda rashin shaidu ta wurin ma za a zo a ba mu wannan dama ne sai kara ki kawo kara shi ki kawo shi sai da bazalla ta yi su al mudda'i wa yaminu ala man ala man shi ba ya da shaida sai manzo Allah ya ce ma mutumin su shi ya zo ya yi rantsuwa cewa wannan gona za shi ce sai ya shi gonar da shi wannan mutumin sai su ya manzo Allah in ka ba shi dama ya yi rantsuwa mutumin nan zai rantsi da Allah kuma ba san kiyaye bane abin da zai rantsuwa kai na tabbata rantsuwa zai yi kuma zai aishi wannan abin nawa zahaba wa rufin ka'bati ardi na tabbata wannan gona ta kuce Da dan rantsuwa zai da ana kuma ba san kiyaye bane ba na ya san mutumin ba tsoron Allah yake ba zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya dan ya samu ya shi wannan gona take hannun wannan mutum annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya wanda bai rantse da Allah A kan ƙarya ya san ƙarya yake ya yi rantsuwa da Allah don ya an shi ya ci dukiyar wani dan uwansa musulmi da ita to zai je lahira ya kada Allah Allah ya rafa shi ma'ana ya yi rantsuwa a ran duniya an ɗauka an bashi wannan ba yana nufin an halatta mishi ya ci banza ba a rantsuwar da yana alƙali zai yi amfani da ita ya ba shi amma kaga ba za ka halatta masa abin da yake haramun ne ba amma a lahira kuma zai zai tar da Allah ta'ala Allah yana fushi da shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai karanta wannan ayat innal ladina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan da suke musanya suke sayar da alƙawunan da suka wa Allah suke sayar da rantsuwoyin su rantsuwa da Allah a kan ƙarya saboda ɗan wani abu da za su samu na duniya Allah ce wannan ba su da rabo a lahira alama ce ta rashin rabo a lahira mutum ya rantsuwa da Allah ta'ala a kan ƙarya ya san ba gaskiya bane ba amma zai rantsuwa da Allah dan kawai ya samu abin da ke bukata ya samu to hukuncin alƙali ba zai halatta masa abin da ke haramun da ya wuce ba babu ko shakka babu zai rantsuwa da Allah akan ƙarya don wani abin da yake nema ya samu rantsuwa da Allah akan ƙarya alama ta ce wanda rashin ganin girman Allah a cikin zuciya shi mai rantsuwa da Allah domin mutum yana rantsewa da Allah ne dan an san yana ganin girman Allah ba zai rantsi da Allah akan abin da ba haka yake ba to sai duk mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya to wannan ta tabbatar da cewa baya ganin girman Allah kwata-kwata wanda yake ganin girman Allah ba zai kira Allah ya rantsuwa da shi ba ya ce wallahi ta'ala abu kaza haka yi kuma ya tabbata abun ba haka yake ba ba zai yi ruwa ba a sai da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa masu rantsuwa da Allah cikin masu laifi babba laifi kuma ko a rantsuwa da Allah mafi muni ita ce rantsuwar da mutum zai dan ya aiki haƙƙin wani ko dan ya sayar da haja akan rantsuwar ƙarya ne ya aiki haƙƙin wani kamar a kotu kenan ya ce abu nashi ne ba nashi ne ba koyi ya rantsuwa da Allah don wata hada da yake da ita ya faɗaitar da wani ya saya akan abin da ya rantsuwar da shi wanda ba gaskiya bane ba dan galibi muna da al'ada ta yadda da yan uwanmu asali musulmi cikin da dan uwan mai rantsuwa da Allah yana yadda da shi in ba wani dalili ya zo ya gwada mai cewa ƙarya yake yi ba annabi yaqub alaihi salam kuma a lokacin da mutanen shi ya shi suka zo suka yi masa alƙawari suka ce ka ba mu annabi su za mu tafi da shi annabi yaqub bai ce kuranci da Allah ba asalin ya ta ake amma da suka ji annabi su jinta da wanda da suka dawo karo na su suna neman a ba su annabi yusuf ta yi a kiran su wajen yanka waje lan tumsila huma akum da tusu bi mawtikan min Allah la ta'tinna lillahi illa an yuhata bi illa an yuhata bikum falamma atawu mawtikahum qala Allah ala ma yaqulu Za zaka mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya san za ka daga bayan sai a da an tantance tun da an sai na rantsuwa da Allah akan ƙarya dan kasuwa da yake rantsuwa da Allah akan ƙarya to tana daga cikin rantsuwa kan ƙarya mafi muni mafi hadari wanda mutum yake yi kuma hadisi ya tabbata a cikin mu'awa sai muslim hadisin Abu Dharr da ghifari da sunna da Allah ya kara masa ita yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba ranar kiyama ba zai kalle su kallo na rahama da yake ba bayan sa ranar kiyama Allah ba zai tsarkake su ba suna da wata irin azaba mai radadi ta sai suka ce ya manzan Allah su waye waɗannan mutanen guda hudu sun tabe ne ko zuwa ne sun tabe sun yi hasara su waye ne suka samu wannan sauran mun haka manzan Allah sai sake maimaitawa ya ce mutane guda hudu Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba ba zai ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su kallo na rahama ba suna da kake su ba suna da wata irin azaba mai radadi sai sai na farko wanda ke sakin kayan shi yana jan su kasa da tahama sama da zai sa kaya da tafiye su suna jan kasa ko yana tace kayan saboda takama da girman kai Allah ta'ala ba zai kalli wannan bawon kallon rahama ba na biyu yake almunki ku silata hu bil harfil kadi dan kasuwa da ke sayar da haja ce ta kasuwa da rantsuwar karya ya zo kasuwa ya hada ya kafa haja sai in ka zo saye ya rantsi da Allah kan cewa hajar nan kaza ce kuma ba haka take ba wallahi ka za na sauta kuma ƙarya yake ba su sauta ba wallahi dan kai ne ma zan sai da maka ka in wani ne ba zan sai da maka kuma ƙarya yake yi rantsuwar da za ta saburar da kai ta sa ka sayi adar da bisa dogaro da wannan rantsuwar ta shi wacce wanda kila ba dan rantsuwar ba ba za ka sayi adar da ita ba na uku ban zan ya ce almannan mutumin da bai gori wanda zai zo ya ba wa mutum abu ya mutum wani abu abin da ake dan neman yadda Allah ya ba mutum sadaka ya taimaki mutum amma kuma zai danya gonar ta bace wannan mutanen guda uku rana a kiyama Allah ta'ala baya kallon su kallon rahama baya magana da su baya tsakace su rana a kiyama kuma suna da sa'irin azaba wacce take azaba ce ah, mai ɗari. sannan hawa yau annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin da imamu muhammad ya rasu a cikin musnad nashi ya ba da labarin cewa hadisa za ta masu Allah ya kara masa ita wanda shi kuma yana magana sun hakkin wani ya ce wanda je ya yi dukiyar wani mutum musulmi ba bisa haƙƙi ba da zai gamu da Allah Allah yana fushi da wannan mutum ke wani mutum yana ake cewa lashe ibn kai sai ya zo ya samu abu ɗan masu yana ba su labarin wani hadisin da ya zo sai ke ce musulmi abu abu abdulrahman da ke ba ku labari ma'ana da abu ɗan masu da ke ba ku labari sai suka ce gashi gashi ga abin da ya faru sai sai ai wannan hadisin da manzon Allah ya faɗa game da ya faɗi shi wani mutum ya zo na je na kai karar wannan dan uwan mahaifina ƙara wajen da sallallahu alaihi wasallam da jama'a da wata rijiya da tawasi na bashi kula da ita wata rana da nazo sai ki awon da rijiya ba ta bace ba tashi ce nazo da annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce in kawo shi tabbatar da wannan ya ta wani ko kuma in babu shi zuci kuma ya rantsuwa da tabbatar da kai ne da zarfi da suke mishi da na sai masa bani da shegu da za su shige ne akan haka amma na tabbata idan ka sai rance rancewa zai idan haka yin na ta takunci mai in ka sai rance sai dai ya rance haka ya ce domin mutumin banza ne shi mutumin nan dawa abokin mutumin nan dawa mutumin banza ne haka in ka sai rance da Allah ka karya ma rancewa zai yi ya rance manzana sun ce wanda bai ki dukiyar musulmi dan uwan shi ba bisa haƙƙi ba to zai biye game da Allah rana in ya ba Allah yana fushi tare da shi haka ga a kotuna irin wannan tana faruwa wani zai zo kotu wani yana tsoron bai taba tsayawa gama alƙali ya shara'a ba ran da ya fara zuwa da aka tsoron sai yake bai san kotu ba ya kasa yi ba alƙali bayanin da zai fi da haƙƙin shi cewa wannan haƙƙin nashi shaidu ba kuma bai ke gamsar da alƙali gabanin da zai sa wannan haƙi na ce ƙarshe idan tafiya ta tafiya a ce wannan ya rantsuwa akwai wanda shi yare ne zai rantsu da Allah kan ƙarya saboda bai san Allah zo gama alƙali ya rantsuwa da Allah kan ƙarya mutum yana kallo haƙƙi shi ya san wanda ya tafi wani a wasu lokutan shi kai ne alƙalin ya san cewa wannan mutumin ƙarya ke da zuwa. amma kuma wannan ya kasa tabbatar da kuma da cewa wannan haƙƙin nashi ne a iya kwata mashi haƙi ƙarshe wanda mutum ya tafi da ake shi to wannan haƙƙin wannan haƙƙin baya salwanta saboda wancan ya kasa tabbatar da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sabai inna kum la tahtasimuna ilayya yace kuka zo ku kawo mani ƙara Wani Allah ba ku ya kunu alhana min ba'd wani lokaci sai ya zama ɗaya ya fi wani ke shirya gaske in ya tsaya wani shirya magana ba ka iya warware ta shi kuma wani ga haƙƙin amma bai iya maganar ba in ka sai bayanin da ka tabbatar da haƙƙi na ka ne ba zai iya tabbatarwa ba shi kuma wannan da baya da haƙƙin in ka sai yi bayanin zai iya shirya bayanin zai yi ga bai bai na ba na ruwa ya tabbatar da haƙƙin da ba na nashi bane nashi wanda Allah ta ce wanda duk ne ya haƙƙin ta kuma ya dauka da bashi to wutar na ke yanka ke bashi fa laysa illa aure ya sassu ko ya ɗiba kaɗan ko ya ɗiba da yawa ya sani dai wuta take ibin makai ne abin da yake ɗiba ba zai hafa masu ɗame ya dole na ba wannan duk yana gwada hadarin da yake cikin mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya yana sane ya rantsi da Allah hadarin rantsuwa da Allah kan ƙarya sa kaga idan mutum ya rantsi da Allah kan kuskure daga bayan kuskure ya bayyana ake cewa ya je yayi kafara da tsarin abin da Allah ya faɗa fa kafaratu ahadikum fa kafaratu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة المؤمنة faman lam yau da hayru raqaba faman lam yajid fa siyamu salatin da ayyam kaga sai aka tsara wannan wanda ya rantsi da Allah a kan kuskure misali kila abu ya tsammana haka yake sai ta bayyana ba haka ba sai ya fara ko ya rantsi da Allah zai yi bai yi ba ko ya rantsi da Allah ba zai yi ba sai ya zo ya yi ya ka bashi dama ta ya ya ya yi kafara amma wanda ya rantsi da Allah kan kariya shi baya kafara ya sa shi kanta da alilin gamu rantsuwar da ke rantsar da ita cikin laifi saboda zai da gangan ya rantse da Allah ba masa kuskure ba to kuma wanda kafara za ka ce yanzu yi shi ga rashin ganin girman Allah a zuciyarsa da ya sa da yana ganin girman Allah da bai ba sai sa irin wannan rantsuwa idan mutum ya ba magana zo kai kafara a kan da kai sai dai sai ta tuba sai ta istighfari tsakanin shi ga Allah in na dama ta zo mai kenan ya tuba da abin da zai iya tuba in Allah ya so Allah zai sa mishi amma ita ba ta da kafara saboda girman laifi haka yana da kyau ku yi takatsantsan a kan yin rantsuwa da Allah ta'ala a kan abin ba gaskiya ba alhali mun san ba gaskiya bari ba mun rantsu da Allah san wannan rantsuwa ce da Allah ta'ala ke fushi da mai yinta ballantana kuma ballantana ta kai ga mutum ya fada cikin rantsuwoyin nan guda biyu da zama zai yi ta ne don ya anshi dukiyar wani ko ya yi ta ne ya sayar da haja sai wata take ba kan gaskiya da sai da ita ba to a wannan wurin kuma sai zama abin ya ƙara muni ya ƙara girma ya wuce matakin da ake kallon shi hadisai na da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan amma dai mu su da waɗannan sun yi su gwada mana girman laifin da ke cikin wannan Allah zai su waɗanda suke da wannan halin na alaƙa lahum fil akhirah a lahira ba su da don baya da rabo a lahira in ya zama wannan da biya ce bai da rabo a lahira sai za a je kowa na tunanin samun babbar rabo wanda babbar rabo a lahira shine ne shi da samun gafarar Allah da shiga aljanna to shi baya da rabo a lahira sannan wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba ubangiji ta'ala zai yi magana da bayan sa masu imani ranar kiyama to wanda duk ya je wa Allah da irin wannan Allah ba zai magana da shi ba saboda Allah ta'ala yana magana da bayan sa ne na bare masu imani shi kuma yana cikin wanda ba su ganin girman Allah ai mutumin da bai ganin girman ka ko a nan duniya ba da yin ka tsaya ku ta magana da shi kuna tattaunawa da shi saboda a cikin wannan magana yana iya yi ma duk abin da yake so yana iya gaya ma duk abin da ya gada ma saboda baya ga girman ka to shi yasa idan an je lahira yadda suka zaɓi su yi kira Allah su yi rantsuwa ne akan ƙarya su warware alƙawarin Allah su yi rantsuwa akan ƙarya Allah ta'ala shi ma ba zai kalle su kallo na rahama ba wai ba zai yi magana da su ba sannan Allah ta'ala ba zai kalle su kallo na rahama ba Ba su imani za su ga Allah ranar alƙiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi kuma kamar yadda mutum alƙur'ani ya fara wujuhu min yawma idin nazira ila rabbiha nazira da wasu fuskoki a wannan wurin suna mani mani'inta suna cikin mani'inta fuskoki kuma suna jiba zuwa ga ubangijin su Allah ta'ala ya sa mu cikin su to su waɗanda suke da wannan ɗabi'ar Allah ta'ala ba zai kalle su kallo na rahama domin ai ko kallo zai iya yiwa kallo ne kalar kallo zai iya zama kala biyu ko dan adam yana yin wannan akwai kallo na yadda na sakewa akwai kallo na rashin yadda da wuce to za ka ga kallo na rahama shi ne wanda kowa zai so ya ga ɗan wani yana mai irin wannan kallon ka ga mutum ya kalle ka ya kake ya kake hukka sai ka ga in ka kalle sai ka jira shi ka jira ƙara kuma to Allah ta'ala ba zai yi waɗannan dubar da rahama to ita kuma dubar Allah wata ba ta rahama ba gara a ce Allah bai gansu ba sau ya fi da Allah bai kalle shi yanzu misali mutumin da kake ji tsoro kake girmama shi kake jin tsoro ne tsoron kuma ba tsoro kawai na tsoro a tsoron da yake tsoro na girmamawa idan ya kalle ka ya harare ka sai ga an ɗauki lokaci kuna da maka da kiti ka sake da shi ba tsoron saka ke yi ta daga gani in ba sadaka lokaci ya sai ko ke hukunta ya sai ka ɗan tsoron ka sannan kai ba daga baya ka tafi daga baya saboda mai saboda girman da suke da imani to Allah ta'ala irin kallon da yake yi wa bayan masu imani kallo na rahama Allah ba zai musu wannan kallon ba abin da ke da su da Allah shine ran nan kawai Allah ya kama sai azabtar da saboda sun girman Allah sannan wala ya yuzakihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su daga zunuban su ba dama yi wanda za a kai aljanna za a samu kyawawan ayyukan su cikin zaya ko sai ya kai aljanna kana ba da sauran zunuban kuma Allah sai ya ke mai zuwa an tsarkake shi daga zunuban kenan wani kuma zai zo zunuban sun taru ba ta sirrin da ya kyawawan ayyuka za a sa shi wuta sa shi wutan nan dama manufar zan a karkace shi daga zunubar da ya yi mai horon da ya yi cancanta saboda waɗannan zunuban da ya aikata idan aka yi wannan horon aka gama daga nan allah ta'ala sai fi a fito shi sai za a fito shi an zama ke ya koma kan ganin ya yi can ba wani laifi ta tare shi to za a tsarkake shi daga zunubai to su Allah ba zai tsarkake su ba saboda ba zai sa su aljanna ba sai za ba zai tsarkake su daga zunuban ba in tayyiya za su wuta su zauna cikin wuta su dawo ba su koma fita za su yi ko a nan duniya za ga Allah tsarkake ba wa zunubai ko da kaka bai ta hanyar jarabawa wanda ya aikata ayyuka na laifi wanda suke da haddi tsarkake mishi zunubai tsarkake zunubai ta hanyar tsaida mai wannan haddi wanda ya sata kaga sata laifi to haddin da Allah yake masa sai a dace masa hannu in ya sace abin da ya kai iyakar da shari'a ta ji da an cire ne wannan hannun kenan wannan sata da ya kuma an san kare da zunuban ta a gani, wanda ya zina a masa bulala da yake tangari mu'am wannan bulalar kafara ce ga wannan laifin nan wanda yake katangage a jefe shi wannan jefewar kafara ce ga wannan laifin da ya aikata an tsakake shi daga wannan laifin da ya aikata shi sai za matan nan ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kanta sai daga sai da mata hajji ta yi zina maza Allah ta tafi ta yi da cikin ta haifi ta tafi ta yayi dan ta yayi ta dawo Allah ya ce a je a yi mata hajji maza Allah zai mata sallah wata abin gida za a mata sallah ce daga tabar taubatan lau kusimat bai na saba'in min ahli madinati la wasi'atu ita ai ta tuba tubar da inda za a raba tubar daga mutum saba'in cikin mutanen madina sai su dusta ya aljanna to gaga haƙƙi yana kankare wa mutum zunubi wanda ya sha giya a yi masa kula da tamanin ai kaga mutum ko cikin maye aka yi kula da tamanin ai ya saki kula da tamanin za a zama ne wanda ke da saki tamanin kula da ne mai kyau a samu wanda ya kula da a ce zai mutum kula da tamanin ai duk tajin sai ya sauka tajin sai ya sauka gida to kaga ita shi haƙƙin Allah ta'ala idan an tashi ne dan kankare zunuban wanda ya aikata wannan laifin da ake yana haddin da an yana mai wannan haddin to zai zama dalilin wannan tsarkake shi ga tsarki a duniya kenan to wanda ba a tsarkake shi a duniya ta hanyar haddi a laifin laifi ba bai tsarkake gare ta hanyar tuba ba Allah bai tsarkake mini fa ta hanyar jarabawa da zai dinga aiko mini suna rayuwa ba to in ya je lahira Allah bai yafe mai ba to nan ne ko da Allah zai tsarkake shi a nan farfajiyar kiyama ta hanyar kau da kai ko kuma Allah ya sanya shi wuta ya hora shi gwargwadon laifin da ya aikata da wannan sai a kankare da zunuban shi zai ta aljanna bai zama da shiga aljanna da zunubi ba wanda zai shiga aljanna da zunubi ne a shiga aljanna ba ta kowa aljanna sai kowa ya rabu da komi shi kadai zai shiga aljanna kuma sabin alif na bahaushe sannan idan ya kai kawai aljanna kawai sai duma ce zai kai ba wata matsala ba wani abin da zai kawo mai sannan shi kai daga haifa mai matsala cikin aljanna to su waɗannan Allah ba zai kake su ba sannan Allah ya ce kuma karshe suna rufe azaba mai rantsi da ke su Allah ta'ala ya tsare kamar da za a muna da baki a yau daga hukumar take kula da sha hana kula da hana sha da biya kwayoyi ta wannan jiha da ta kawo mu ziyara a wannan masallaci abu ne sananne kowannen hali da muke ciki a cikin garuruwan unguwanninmu na wannan matsalolin da ta'amuli ta biya kwayoyi saidawa da sha da matasanmu mu suka shiga suka duniya a ciki abu ne farai dole yana da rake abin da zai ga hankalin duk mai nufin wannan al'ummar samu da yake nufin da sai yake kishin al'ummar zuwa ga tunani ɗaukar mataki wajen al'ummar ta fita daga halin zuwa kanta abin kullum ƙara lalacewa ya yi da lamarin matasanmu kullum tsarin duniya su cikin irin wannan aiki na sha da sa'a kasar miyagun kwayoyi da wannan yasa za ka ga ayyukan laifi da ayyukan banna cikin al'umma kullum da zuwa suke yi min da zarar aka waye gari aka ce dan adam baya da hankali ko kuma yana iya faruwa dama da hankalin ne mutum yake bambanta menene ne menene ba ne ba da zarar mutum bai da hankali ko me zai iya zuwa yayi babu abin da ba zai yi ba saboda bai da wani abu wanda yake hana shi zuwa ya aikata wani abu dan shi sannan bai san daidai ba bai san ba daidai ba dama sanin daidai ne ba daidai ba ke sa mutum ya gani ya kamata ya kuɗi shi ba to kuma da hankali ake gane wannan da an rasa wannan sai abin ya zama babu mutum zai dinga rayuwa sai babu sai babu ko tunani ba ya kuma irin waɗannan matasan da muke rayuwa tare da su ko mun ko mun ki su ne zuwa gabanin mu gobe dole ba da kun ikon da jagorancin al'umma su ne iyaye gobe su ne magidanta gobe su ne shugabannin al'umma su ne komi na al'umma aka dole al'umma ta yi tsayuwar mai daka wajen ganin ta taimaka wajen yakar wannan mummunan tabi'a a cikin al'umma da haka muka samu wakilci daga shi shugaban hukumar kai tsaye da kuma wasu da cikin jami'ai na hukumar su suka zo wanda yana ga zafi amfani da damar da saurara abin da suka zo da shi wanda wasu gila insha Allah zai taimaka mu mu kan wurin mu ga wata irin gudunmuwa za mu bada wajen shawo kan wannan matsalai da ta addabi al'umma suna ga insha Allah a commandant ya you are highly welcome and we are all Allah hoping to hear what you to Okay. Uh, But I thought you mi wọ́tà àwọn tí kiri kiri ìlú kìlọ̀ ní ìlú. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ lórí kẹfẹ́ mi kò lọ́ọ́ dà sàn lẹ́ka. ayé wọn dà sàn lẹ́ka ìlú yìí wọn dà sàn lẹ́ka ìlú yìí tó yóò sọ fún ọ ní àjọ fìlàkì ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀kẹ́ níjà fún àtẹ̀fẹ̀ yàrá ayé ọ̀kẹ́ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم If you pardon me, I will simply play in English. My Hausa, we cut it and sew it, so you understand it anyway. <laughs> uh, I understand, but speaking is a bit uh, a challenge. Ramadan Kareem, may Allah accept our ibadah. May Allah accept our fasting. May Allah forgive us our shortcomings. May He forgive us our sins. And may He protect all of us. May there be peace in Nigeria. May there be peace in Nigeria. May Allah grant us peace in Nigeria. May Allah improve our economy. May Allah put food on our table. May Allah guide our children. If Allah did not guide our children, we are in trouble because we don't have future leaders of tomorrow. So most of our prayers will be carrying our children. May Allah forgive to guide them and protect them and make them to do the right thing. First and foremost, Alhamdulillah that we are Muslims. And we have the Quran and Hadith as our guide. It's just like you go to pharmacy you buy medicine how do you know how to use it you go to the word, the prescription you go to what the right how to use it or doctor will tell you this the way you use it Is it the doctor too has read it and how that we are all muslims and God has written in Quran and read the hadith what you should eat what you should not eat the question now is Why are we taking alcohol? Why are we taking tramadol? Why are we taking drugs that will intoxicate us when the Quran has said don't take it? That's why that when I talk to Muslims, I don't have much to say because if you know your deeds, you should know the do's and don'ts. Now come to the prophet will have a big role. In every action you do, there are consequences. The younger ones, this is what I tell them. There is what we call prefrontal cortex. It's the part of your brain. It doesn't develop until you are 22 years, 23 years. You keep on developing. Now you start placing it with drugs It will never develop. That's why some people said they keep on coming for rehabilitation, coming for rehabilitation because they started taking this drug at a very early tender age, 10, 11, 12. What is the message? Don't even start taking it. You, the father, the mother, the brother, everybody in the house has a role to play until all of us come together as one to speak with one voice are you a politician are you an opinion leader are you the mayor? are you the traditional ruler are you the imam we have to talk the same thing if drug does not do anybody good it destroy all your vital organs your liver your lung and what have you and the first problem in society If I ask my colleagues here that we are trained on how to shoot, I can't remember when I carry. That's why I'm always going around with my arm. I can't remember when I carry to shoot. But somebody that is not trained, you see them bandit, rape, and everything. They come and do all those because the station was they've taking this drug. And what is the major problem? These people they live within us. They are not coming from heaven. They are not coming from the good. They are living within us. Those that sell it are living within all of you. Those that are taking going to buy, they are living within all of you. The question is, what did you do? You close that my children are not involved. May God forgive us. May God help us. The day Amroba will stop you and said, your money or your life. It doesn't, it doesn't have to be your children. You think you train your own children. You, they are not taking drugs. But your children will have to pass from your house to school. But the process is coming from Have to do where they are taking from is not bad. So all of us have to come together to fight it. It's a challenge. It's a problem that is taking us. We don't need to wait until it affects you. Once it affects one person in society, one house, it affects the whole society. If all of us come together and you commit don't want to see anybody selling drugs. Who will want that person that come and put drugs and come and sell? We are partnering with the state government. Those that you know within your community, they want to help them. Let them come renounce that, okay, we are not doing this again. They will find a way to engage them. Those that are taking it, the government has developed a very big building. Where they see Let them come for rehabilitation. We counsel, rehabilitate, and integrate them back into the society, and they become functional. We always say drug problem is not moral failure. It's not we or anybody, any breed. No. It's a health problem that needs to be addressed. And it's not only NDA alone all of us have to come together to pray. My message for you today, which role are you going to play? We've had meeting with all our traditional rulers. They are forming themselves into groups, advocacy groups. They are those that go to champion this. Just as people that will come and talk, they are those that will be the vanguard. They will fish out those that are doing it. They will fish out those that are taking it. All of us will come together and say, what do we do to help these people? We are starting from Katina Emirates. I'm sure by the time we are done here, we move to another Emirates. And it's not only the children, even the adults, those that go to farm, those that drive business, and those that say they need drugs to do many jobs, they will go and buy tramadol. Maybe they have joint pain. Doctor writes tramadol for them to take. Only for three days. Next time when the pain comes, they say, ah, yaro na dan la, kaje ori wana magani. You are abusing it too. Maybe you cannot sleep. Doctor writes blood pressure. Take it for three days. After three days, you don't go back to the hospital. mm Once you can't sleep again, hey, eh, yeah, lawyer, can you go and buy this thing for me? If you have small time, if you don't take that drug, you can't do anything. This body, that is the way God created it. It has the limitation for everything. So please Who want you to support us. Come together and play a role. You are a father. If the whole Nigeria is bad, it's not Nigeria that is bad, it's each home that is bad. What constitutes a community is each home. So if you want to repair the, the community, go to each home. Let us start from each home and repairing it. You take care of your home. I will take care of. I will take care of your home. You don't have any work to do again. That will be very okay. But when a father, a mother cannot even talk to the children They are supporting what the pastor, the dictionary has doing. We are having big problem. So we need to pray. Once we are praying, but we have to act. So may God give us the guidance so that we can act and uh, make sure that this issue of drug use is reduced to the barest minimum. So, Mala. I'm not talking my own. I'm, eh? I, I've not said everything. No. Take over and that. to kamar yadda kuka ga shi shugaban makamanda na amsar kudu suna rufa ya kuja kasna ya kan suka tattun bayani akan matsalar da kamun mu fara malam ya riga ya faɗa cewa ko mun ki ko mun so ko mu yarda ko kan yarda matsalar shan kwaya akwai kuma a ko ina ya kan faɗa haka kuma yanzu zan faɗa a duka wanda ke nan wurin duka na ɗaya bai kowa guda ba ba ku mai ɗaya bugun kirji ya ce bai da matsala in ba ka sha ɗan ka bai sha ila ɗan ɗan kowa ka na sha ko makwabcin ka na sha ko abokin ka na sha zama ka ba ka ta wani wanda zai tsaka hannu ya ce bai da wannan matsala matsala ce da ta shafi kowa da kowa to ha kuma maganinta sai kowa da kowa ya zo ya sa mu kuma na shara kudin da mu kwayoyi ta kasa ba mu jin kunya ba mu jin tsoro ba mu jin nauyi mu ce cewa aikin nan ba namu bane mu kaɗai ba mu kai shi mu kaɗai akwai inda haƙƙi ne na iyaye akwai inda haƙƙi ne na al'umma akwai inda haƙƙi ne na malaman makarantar boko akwai inda haƙƙi ne na malaman makarantar islamiyya da makarantar allo akwai inda haƙƙi ne na gwamnati akwai inda sarakuna ne za su shigo su ba da gudunmuwa su ta kowa yana da rawar da zai taka kamar a yi wannan maganin Wani matsala ta shaye kuma da mun ki da mun so yan shekara goma na yau su ne za su zama yan shekara hamsin shekara arba'in mai zuwa haka ne su kuma kenan dole yan shekara goma yau su za su zama shekara shugabannin nan kasai da shugabannin jihohi da na ƙasa da na local government da na ko'ina zuwa wani shugabanni to idan ba mu tsaya tsayin daka muka gyara musu rayuwar ta yi kyau ba ya muke tunanin a wannan lokacin idan suka an shugabancin kasar za ta koma lokacin kuma ko da muna so mu ba rubiyawa saboda mu karin lokacin ya riga ya kare sai zama to cewa gwamnati dan kwaya sai amma da lokacin gwamnati dan kwaya da majalisu dan kwaya shugaban kasa dan kwaya to wata irin gwamnati za a yi a wannan lokacin kare su kare ke nan dole ne mu yadda cewa matsalar nan akwai ta kuma ko nan mu yadda akwai ta abinda ke matsala ya za a yi mu yadda mu haɗa kai mai gyaran wannan matsalar amanta da cewa a ai an ba an ba amma ba a a ba gaskiya bane kai ka ba da zaka ta gudun wuri kuma da ya faɗa cewa idan yau nan area nan ta rafuka za su ce duk wani wanda ke sai da kwaya in dan unguwan ne ya bari in zuwa ya ya bari wanda kuma bai bari ba in zuwa ya tashi ba unguwa in ma na aka yi shi tashi ba unguwa a zaman tutuwa samari samari matasan su da sawon za su sun yi ta tsaya akan wannan magana zai yi wa zauna ya sai da sai yi ba to kake ne idan al'umma za su ba da goyon baya za mu koma al'ada irin samu ta da uba a unguwa ya zama uba haka muka taso mu da muna kanana muka sani idan aka ce wannan dattijo ne a unguwa to duk hukuncin da yanke unguwa ya yi in aka ce wannan yayin mu ne to idan muka yanke muna yin abu duk irin abin da zai hukuncin da zai yanke mu aure mu yanzu ko mun yadda abin da aka yi mamu mu yanzu da muke iyaye mu muka yadda kuma yanzu ƴaƴan mu abin ya fi kuma abin da aka yi mamu shi yasa muka zama yadda muke yanzu haka muka zama lokacin muka tashi muke sai da rayuwa har muke kula da wannan yaran to kuma idan muka yadda ai musu abin da aka yi mu to su kuma lokacin za su kai kamar mu ba abin za su su zage mu saboda mu muka lalata musu rayuwa ai yanzu muna faɗa ana cewa gabanin yanzu duk abin da ake jin daɗin da gwamnati sun ji shi amma yanzu kuma sun hana matasan yanzu da yawa wanda ya kai tsara na a nan ya san cewa lokacin da ya makaranta firamare an ba shi uniform an ba shi littafin rubutu an ba shi biro da ya kai secondary an ba shi wa'annan kayan kina littafi an ba ka tiwa an ba ka bargo an ba ka eh, house dress an ba ka tifan in aka yi rubutu sai an ba mu kudin mota da za mu hau mota mu taho gida ana ba mu lemu ana ba mu kwai ana ba mu ayaba ana ba mu sabulun wanki duk wanda magana na faɗa babu abin da ba a saba a jesan zuwa da man kwalas ka fara duk na an shi su amma yanzu ɗan shekara arba'in zuwa kasa in ka mai haka zai sha mai makariya ne bai yiwuwa saboda bai taɓa gani ba to haka mu ma idan ba mu tsaya tsayin daka muka gyara mu ƴaƴan mu rayuwarsu ba to abin da za su ɗauka cewa ba a taɓa rayuwa mai kyau ba saboda ba taɓa gani ba kullum abin da ake gani kullum abin ƙara lalacewa yake ba ci gaba kuma laifin kuwa ne laifin mu ne mu mu duka mu muka kawo wannan matsala ba wani kawo ta ba saboda mu da muka taso mun ga aka tafi da a unguwa mun mun san mun taso in mutum ya sha kwa ya sha kamfa ya sha kwaya dan dai muke muna halin shi muna jiyo shi ya sha kamfa ya bari ta yanzu kan wanda zai ya sha kamfa ya bari ta shi ke shan kamfa amma da haka ake ko a da in ka in ka a cikin in ko ko sauri in ka samu tsarin kina za su kai lissafa ba wa'anda suka sha sha lokacin suna kanana an san su ba su wuce mutum ɗaya biyu uku an san su ne kawai masu shashaya an san su ne kawai amma yanzu ba ba su ɗin kuwa to kuma ka rayu za su kuma ki tunanin za a samu abubuwa kyau yanzu ka diba ka kalla halin da ake ciki wallahi mai hankali musulmi ko ba musulmi ba kirista ko ba kirista ba mai addini ko mara addini Allah ya bashi wani abu guda ɗaya ga shi ne shine tausayi dan adam da ka sani yana tausayi ko yana da addini ko bai da addini abinda ke mafarki imani to ka tuna ka ga cewa mutum zai zo a gari ya kwashi dukiyarsu ya ɗaiba mutane domin a bashi dukiya sannan kuma ɗan abin da ya rage a garin kuma ya samu wuta kuma sannan ya buɗe wuta kan mai uwa da rago yaro ko yaƙi da ake ba aka tsoho da ya, tsayi da ko yaƙi da ake ba aka tsayi ba aka shara amma wanda ya zo ya yi baki ɗaya wanda ke cikin hankalin shi da ɗaukar da wannan ka tambayi kanka wanda ke da hankalin shi ke cikin hankalin shi idan yanzu nan ko bata ma rai ake yanzu wanda mutum ba mun da ke kusa da kike ta kama mu yana bata ma rai idan kuka hannu da na buga da hancin shirin jini ya fara shiga ya fara zuba wallahi za ka ga na na na na fuga saboda saboda wannan tausayi da Allah ya ba dan adam kuma wannan ba sai wani addini ba imani shine sai shi amma ko kowanne mutum yana tausayi ko ko kake kan kai hudda da wanda ba ci ba ta eh wannan yana wannan yana to saboda haka abubuwa sun bitta wannan sai za ku yi shi sai ka ce alamu yana tausayi imani sai musulmi ki zama haka wannan abin da muke ciki idan har matasan mu za su iya haƙuri su jure daga sahur har zuwa buɗe baki ba su sha komi ba to me zai sa ba za su jure daga buɗe baki kuma zuwa sahur su ki sha komi ba wannan dama sai da Allah ya ba duk masu amfani da ƙwayoyin nan dama sai Allah ya ba ka yi sahur ka rike bakin ka ba baka sha komai ba har zuwa buɗe baki to in ka haka dole ka kai buɗe baki ka sha komai ba to ya kamata daga buɗe baki kuma zuwa tuhur kai kokarin ka jure ba zan komai ba inda ka kana tunanin cewa bari baki ɗaya ma wahala to yanzu ga dama Allah ya baka kai kuma an kai amfani da wannan damar ka jure insha sannan kuma kai amfani da damar ka roƙi Allah ya taimaka maka ya baka dama jure ma wannan otsin sha'awar san ina a san isha dama a shi ke mai da mutane saboda shi kamar da kuma da ya faɗa jikin ɗan adam saurin sabo ke gare duk abin da ka sama mutum ka da shi cikin ɗan ƙanƙan lokaci sai sawa shi to da ya zo kuma ya rasa sai ga ya shiga damuwa kuma abin da ke damu shayi ke duk wanda ke shan ƙwayoyi da a cikin ya saba shi idan lokacin shan ya yi da sha ba zai je na cikin damuwa yana cikin imota zai iya yin kauri kan ba in ka misali mai shan irin ko da iblis ko lokacin da kokain da heroin a lokacin da yake bukatar shan ta haka kai da yi haka da shan samuwar da sauransu idan lokacin shan yayi in bai same ta ba komai zai yi shi za su gani suke sace-sace za ga cewa suke roƙo za ga mai shaye-shaye duk irin yadda yake ganin kunya ka a da da ya fara shaye-shaye to zai kai lokacin da bai jin nauyin ya tambaye ka naira ashirin bai jin nauyin a gidansu duk abin da aka ajiye dauka tun yana daukan mai kauri har sai ta kai har abokin wanka zai dauka ya je ya sai da ya samu bayar da zai sha so idan ka aka amma da wannan dama sai a roƙi Allah Allah sai ya taimaka maka sai ka cewa ga lokaci na baka yi sannan kuma ga dama dama lokaci ne na ka Allah abubuwan da kake bukata ya baka to sai ga Allah ya taimaka wannan lokacin da muke ciki sai ga cewa sai za a yi bayan sallah sai ka kai ma yi baya da shan miyagun kwayoyi wannan wani abu ne wanda yake ya kamata malamanmu wa'anda ke da dama ta lokuta irin wa'annan duk lokacin da ake magana ya kamata yanzu matsalar shaye-shaye wallahi ka ce a daidai mata rana a'a ya zama tun cewa duk lokacin da aka zo ana wani magana ta addini da an tahi an tahi a je ta ciki saboda matsala ce wallahi yadda aka ɗauke ta wucin kuma idan ba mu tashi tsaye ba cinye mu za ta baki ɗaya da daga inda aka ce ƙasa ta koma hannun mashaya to ai muna cikin muna cikin haɗari ko halin da muke ciki yanzu wanda ya san tarihin ba ya san ba wani abu ya ja halin da muke ciki ba sai soke zaɓe da aka yi ta yi shekarun baya kamun 99 lokacin da aka zo za a yi zaɓen 99 duk mutanen kwarai da suke ta ganin cewa a tsaro ko an yi ma ba yi za a yi ba sai zama to cewa marasa aiki yi yan banza wanda sai kasa doka ba sun kaje kawai kan takara ko in ko kai su dama ba a bai dame ba Allah ya sa su ya ta tsaya suka ci kuma su samu a sai an sake sun yi karfi sun yi karfi wa'anda ke tunanin cewa za su kawo gyara kuma har da suke da yanzu to haka kuma a wannan din ma idan aka tafi idan muka bari to haka za a zo kamun mu ankara na banzar sai sun zo sun kwasa kaza kuma aka wasa hatta wannan kujerar da ma bai yi gobe masha Allah ya amshi ta wallahi ko ya zama to cewa malamin da zai zo ya ta mashayi mai fassara mashayi to ka ku aika ka harka ka zo kenan ba ba su da masu ilimi akwai masu ilimi to idan yana wata cewa mulki nasu ne suke da mulki ka zo kana matsa musu da cewa a bar kaza a bar kaza sai a amfani da gwamnati sai kawai a cire kasa a ɗauko irin wannan sai a ɗora ba shi kenan ba an ƙasa kujeru to haka suke suna haka ya kamata mu tashi tsaye mu kalli abin da ke gabanmu mu ba haka aka yi mamu ba ne shekaru daga iri na zuwa sama ya san ba haka aka rike shi ba ba haka iya shi suka yi mishi ba malaman makarantar mu ba haka suke mu ba malaman addinan mu ba haka suke mu ba hatta al'ummar da muka taso cikin su ba haka suke mu ba to bai kamata mu kuma mu bari mu mana mu haka ba ko an ci ko an so mu ne ke da laifi a ko da yin shirikan faɗa wasu ba za su to ba amma haka ne ke faɗa babu wanda suka haddasa na abubuwan sai yan boko mu muka haddasa wannan fitina dan babu mai mugun san ƴaƴa babu wanda bai san abin ɗan su magana babu wanda zai so a kwatsa masa shi ɗan gobe ya fi kowa wannan abu ni din nan mun yi jayayya da malamin da ni yayi man budala ni yayi man budala amma kuma na je makarantar da ɗan shi yake na yi lakta irin haka kuma yaran shi malaman makarantar sun kama cikin masu shaye-shaye saboda aka waro su daban daga baya aka kawo gumi na ne masu nasiha sai yaron ya koma ya gaya musu cewa ai an kidda an kawo mu wurin mu wurin mu cewa suna shaye-shaye saboda shi kuma a lokacin yana da matsayi a minister of education saboda ka yazo zai tarar da shi ga wannan makarantar suka kira su ga wannan tabbata a cikin shekara ina zuwa na na haura na taka mota ta na zo na zo inda yake gani gashi bai gane ni ba bai gane ni ba amma na gaya mashi kowa sai kamar da koyar ka. duk sun gama koyar saka da bakin rahin daji yake tsasari tun daga bakin rahin daji ke tsasari yan makara to amma wai shi ne yanzu ya zo yana kare cewa an matsar hukunci ta za a rayuwa ta kyau kai an maka hukunci ka gyaru sannan kuma ka ce wai kai ba za ka bari a yi ka ba sannan kuma ka ce ana so a zama al'umma da kyau da hannun ka suke nan ɓarin da suke fama da suke nan a cikin unguwa za ka cewa yaro yana yin abu wani yana so ya magana amma gudun abin da zai biyo bayan sai za ka kawo wani kuma ba ruwan shi wani kuma ba ruwan shi su sama za ka ya kamata abin da muka kawo nan shi ne gwamnati ta fahimci cewa gwamnatin indiya ta fahimci cewa a kama a ɗaure ba shi kaɗai zai maganin shaye-shaye ba in an kama wani ma ƙara ƙauri yake to abin da ya dace kawai shine kowa ya fito ma haɗu ki ɗaya mun ba da gudunmuwa bai yadda kwamanda ya ce mun je gidan sarki a yanzu an tara masu ungurni duka an yi gurup gurup kowace masu ungurni in aka haɗa su ana so su fito da masu harkar shaye-shayen da ke cikin unguwai da mu da su za mu haɗu a kama su waɗanda suke shirye su bari a ba su sabuwar sana'a a ba su sabuwar sana'a wa'anda kuma sai ka cewa suna da tsoron kai to sai su ɗauki hukunci da ya dace a yi sai a amma duka su in an gaba da masu tsoron kai za a bi ko ina ko a bi saboda abin an tsaya an fahimci ya wuce da tunanin aka bashi haka abubuwa da yawa an fahimci amma an musu ba su kai kashi yanzu muna ganin da suka yi to wannan na wannan masu wanda ya kowane haka saboda da illa da ka sani ta ma suna faruwa wannan ƙungiyar ce wani abaya saboda mashayi ba abin da bai iya aiwatarwa to ga ana kuma mun cewa lokaci ya yi an ga kuma mun gode da wannan dama da aka ba su kuma muna fatan kamar yadda aka sa kawai wannan eh, jawabi na mu muna fatan Allah ya sa a fitar da a cikin da ya kamata ya sa sannan kuma mutane su fahimci cewa abin nan daga ta ake sarrafa kowa ya fito ya ba da gudun shi domin mu samu su fitar da ƴaƴanmu da ƙannanmu da su wani gudunmuwar Allah ya samu da gudunmuwar to alhamdulillah ina ji da yanzu kowa sai ya waiga ya ga gudun mota zai bada ba na ba a cikin ne ka mai bi mai bi ka iman da kowa sai ya auna ya ga hadisi mun gida yake ya kamata ya tashi kan matakin aiki sai da gabata muna zama magana da shi ba mantan abin da yake da tashin hankali yanzu sai a kama kafin zumin nan baya saboda lalacewa mu sai kaga hadda malama addini ake zuwa a rubuce hadda malama addini na ji ga wata shekara biyu ko uku ba na bi labarin kama malamin makaranta alluwa shekara shekara saba'in to kayi kuma kun ga kujerar tana amfani da gidan bugayen da ya ziyara ya ziyara ya zata da ziyara aka kai gidan malamai da suke kwamitin sa kai ziyara gidan dalilin wannan tattaunawar ake gaya musu labarin ba ya makaranta a amma ga an kama wani limamin gari ya zo an sa to ka ga fara ga abin yana samun goyon bayan mu shi yasa matsalar take da abu wallahi ta ta ma daga ta kai inda ba mu tsammani ta kai mu inda ba mu tsammani da aka kowa ya tashi yayi a ungolin mu gani za mu iya yi kwamitoci na unguwa za mu duk dai waɗanda suke bari unguwannin nan ba su fi karfin duk mutanen unguwa ba muna dai da za su nufa biki ko dai su tuba su bari ko ba su bari muna da matakin ba su da ramu ɗauka wani abin ta kai da yake man ciwo da aka ba ke wannan magana shi ne akwai rubuwan da muka haɗu ganin wannan irin wannan matsalar ta yi yawa mu ba da muke zaune da iyalanmu amma dai matsalar ta yi yawa sai dai don matsala na nan kana san in baka magance ta nan ba wuce sardin ba lafiya muka yi kwamiti muka kira iyayen yaran da muka san suke ke da ƙwayoyin da waɗanda ke sha muka zauna da su abin mamaki sai a zauna ta a gida a zazzage mu sai a yi yi a yadda mu da mu aka zauna ta a zage mu karshe da abin ya kai ya kawo mutane sai da zabi a mun kokarin shigo da hukuma sai abin abin da ya gagara saboda mu ba nan muke zaune ba dole mutane da ke zaune nan su za su rubuta abin da ya da mu abin ya tsira wallahi daga baya cikin waɗanda muka kira su muke magana da su ɗayan ku suna suna kaza sai da ta kai ido da sun zo suna bin mutane a zo a kama a taimaka da kuma mataki saboda su ma yi su hana su zama lafiya kuma abin da gare shi so wallahi muna da matsalolin mu muna ba da goyon baya ko mun sani ko mun sani cikin irin waɗannan abubuwa muna da hanyar da niyyar waɗanda za su fito da niyyar yin kawo gyara kuma ciwo ne daga mutum da yake farawa a kana iya gaba al'umma ba su ne ba San ba da mutane su ce kwarai kwarai kuma da wannan wani kenan You have to come back for our sisters that yes, because we have deficient attention here. No? Maybe if you have time, you may come back. Okay, so we have sisters. Okay, I think you can come and talk about yes, it. In the morning. Uh, anytime they have. Um, anytime we can organize the women, we can actually come and talk to them because that's one of the biggest problems we have to in the state. You see all these young ladies, Even married women, they will pack themselves, go into go and rent one hotel, one room in the hotel. They will take them from morning till evening, chat, fire, cover. Once they finish, they move to the next place. The female. And you talk about Saba, everybody will say, ah, no, I can go Saba. No. The person working in Saba, it has problem. You standing watching me, you have that problem. Mm. Yes, Saba, when you show it and you, you do like this, tables everywhere abdomen. If that are not there, once you go to that place, you have, have health problems. So if you start from ordinary figure, ordinary cover, you'll be able to address the bigger issue. Mm. So please, anytime, you just call us this point to come in and we are here. So once you just give us just notice, we will now be here soon. No, definitely. Maybe you have one or two. Okay. sannan abu na ƙarshe kafin wanda zai magana na ƙarshe murni a nan masallaci wata wake a sama zai kamata kuma ku labari shekara biyu nan ko uku baya sun azumin da a cikin goma ƙarshe kawai da sunan da ke nan baya idan aka yi amfani da su aka yi kuroshin bai fita aka yi ta fama aka yi ta fama ƙarshe sai zama abin nan tabbas sun cika abin da ake fita mai fita ana kira ba ya zo nan masallacin wannan nan cikin ramadan a goma ƙarshe nan masallacin aka zo aka fasa tabbas sai aka fi da kwalajen shiro su ne suka suka san gode suka hana abin da ke wuce nan masallacin ba wani masallacin ba an zo iya tika cikin azumi nan ina ji shekara biyu kenan ko shekara biyu kenan aka zo aka samu wannan ka ga wani ya ko iya tika cikin wajen ayyana yake wuce masallacin to yana ga daga magana ta insha Allah za mu rike lokacin mu dama na ya bayani bisa ga abin da shi na yi bayani da yi ah, don ƙarin bayani kuma shawarwari da iyaye duk da faɗa to amma mun mutan da iyaye ya kwanta da yi abin da yi shi ne na farko dai da wuri kala da yara yara suna zuwa makaranta yawanci duk mu'amala ne da kuma abokan da ba ka ganin yara to a samun su sun gara yaro wani kan samu lokaci idan yaro ya makaranta to ya kamata kamar lokaci ka duba da kan shi ka duba su waye mu'amala da su yana yi ba da ka samu wata samu wani alama na ko dan takarda sai ba da lafiya ta ba ko tsari ko aika ko abu to wannan da a yi mataki sai a gyara ta ta a samu amma idan abin aka bari abin ya tsagara ana samun matsala sosai amma duk a farko idan aka irin wannan to mafi ana samun matsala insha Allah sai na biyu um, su kansu mata iyayen mata kamata ya mu maza ma ya fara wajen kan kuma mata da shiga irin wannan awarin su mataki kan ya ya kananan mata tun a kananan suna fara masa kashe yi yi a da na kike bai fada wani misali a kan abin abin da kuma kwaro ɗaya mutane su ce ne ke mutane fadar mu kamo wasu a gari wanda ke ban da kuma ke ma kwaya amma aka zo da waja aka zo a same da shugabana da liman su a kasa neman da za a yi a ke taimaka musu a sabi na uku a nan cikin gari an kama korafi wani da wani na wani wasu ya a mutane ga tsaya suka samu nasu yaron ya fi ya mutu muka je hanyar mutu da na da muka je kama iyaye shi ne a kuma suka cikin garin amma shi suna goyon bayan shi suna ga yara ai wannan ba gani gari ya gida wani ɗakin mata da kan shiga kan shiga so kira mutum su bar ki shiga ana su ki ɗakin shi to kaga alhamdulillah mutane shi muna ya yari to to ga wani goyi ba ya yi ma shi ma a tasiri yana tasiri assalamu alaikum Allah da Allah ya ba mu ikon gyarawa ya shirya mana matasan mu ya tabbatar da mu akan daidai وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته